shin ko ka san cewa za ka iya ƙara hotonka ko kuma in ce pictures ɗinka akan difinka na whatsapp idan baka sani ba ka biyo mu cikin wannan bidiyon assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na yusuf haruna kamar yadda kuka sani insha Allahu a cikin darasin mu na yau zamu nuna muku yadda za ku ɗora pictures ɗinku akan difinku na whatsapp bi ma'ana misali tun daga farkon fuskarka har zuwa kafafuwanka za ga wani yana so ya ɗora pictures misali kamar daga wajen gwiwar shi zuwa kan shi wani kuma kamar daga iyakacin abin da ya wanta zuwa fuskar shi so amma sai ka ga mutum yana ta dibi ya rasa yadda zai ya dora sai dai ya dora iya fuska ko kuma daga iyakacin cikin shi abin da ya sama to insha Allah za mu nuna muku yadda za ku dora tun daga farkon kafarku har zuwa saman kanku ko ina ya bayyana a cikin wannan dp na whatsapp din naku idan kai sabo ne a cikin wannan channel ta mai albarka zaka ga wata ja alama ƙasa ka danna mana ita ka danna mana like ka danna mana shiya domin yan uwa da abokan arziki su amfana mun gode abin da za yi da farko yanzu misali zaka zo ka shiga cikin whatsapp ɗinka za mu fara nuna muku yadda ake ɗora pictures akan dp na whatsapp yadda yake zuwa za ka shiga cikin whatsapp ɗinka bayan ka shiga sai ka danna akan yan uku bayan ka danna akan yan uku inda ake ɗora pictures da ka riga ka san shi ba sai mun yi wani dogon bayani a kai ba to wannan shine hotonmu na kan mu na whatsapp sai mu danna akan alamar kyamara yanzu muna so mu canja shi kamar haka mu yanzu sai mu nemo wani pictures muke so mu sa muna so mu sa wannan kun ga ga iyakacin yadda pictures in zai tsaya ba zai jawo ba sai dai mu ɗora iyana to yanzu misali sai mu fita ga baki ɗaya daga cikin whatsapp din namu so yanzu idan muna so mu ɗora pool wanda zai mana akan dp din mu sai mu zo mu danna akan gallery bayan mun danna akan gallery yanzu misali sai mu nemi wannan pictures din gashi nan bayan mun nemo shi kamar haka sai mu zo mu danna akan edit bayan mun danna akan edit kamar haka yanzu sai mu dan ja a hankali ga inda aka rubuta frame sai mu danna akan frame bayan mun danna akan frame zaka iya nema kowane abu kake so a nan akan fure din nan kamar mu yanzu zamu nemi wannan sai mu dan yi zooming din pictures din kamar haka sai mu dan yi zooming din shi a back din shi kenan na zoom sai ya dan yi baya ko kamar haka mun riga mun seta shi sai mu danna akan kamar haka ne mun dan riga mun seta shi sai mu danna akan wannan alamar goat din bayan mun danna akan alamar goat sai mu danna again sai mana saving to sai mu fita ga baki ɗaya yanzu daga cikin wannan galari sai mu koma kan whatsapp din mu sai yanzu kamar haka mun shiga cikin whatsapp din mu sai mu zo mu danna akan yan ukun nan sai mu danna setting bayan mun danna setting sai mu shiga inda akan dp din mu yake na whatsapp sai mu danna alamar kyamara sai mu nemo wannan pictures da muka mai edit sai mu zo yanzu kamar haka wannan pictures din shine muka wa edit kamar haka ko riga kun ga yadda muka yanke shi sai mu dan yi zooming sai mu dan seta shi kamar haka kun ga iyakacin karin shi da rage shi to sai mu dan rage shi yanzu mu seta shi kamar haka bayan mun seta shi kamar haka kun ga da tun daga farkon kan shi har zuwa kafar shi kawai sai mu danna akan don bayan mun danna akan don kun ga ya riga ya hau full ga yadda ake ɗora pictures a kan dp na whatsapp wannan shine karshen darasin namu da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon namu idan wannan bidiyon namu ya burge ku ku danna mana alamar like ku danna mana shiya domin uwa da abokan arziki su amfana mun gode